Muhammadu Gamake barka da wuni. Barka Malam Rajatu. Kai ne babban magatakardar wato kungiyar direbobin taksi da ake kira Senko taksi. Ka kasashen Afirka za su bikin zagawowar rana da ake kula da abin da ya shafi hatsura. Taken ranar ta bana shine kiyaye ka'idodin tuki da ka'idodin hanya domin kawo ƙarshen wato rashin rayuka. Menene ke kawo hatsura na abin hawa? Take nawa ga shekara take ne mai muhimmanci don saboda cikin tsarin tukin mota in dai direba ya yi amfani da ilimin da an ka bashi bisa kan code de la route ko in ce wannan kundi na tsarin tukin mota bai kamata da a ce an samu hatsarin mota dai wanda ke da nasaba da tuki kenan da daroba don saboda kasan hatsarin mota yana da nasaba da ababe da yawa don saboda na harko dan adam daroba na biyu hanya ba ta da kyawu na uku kuma mota in ta tsuwo ko ta gashi ko ko ba ta da cikakken lahiya in an aiki da wannan code la route wannan kundi na tsarin koyon tukin mota da wuya a samu hatsarin mota wa abin da ke kawo shi shine wa'annan to yawancin dinna mutane ne na rashin yin aiki da kundin tsarin tukin mota an gano da kashi 67 cikin 100 na waɗanda wato hatsarin hanya yake shahuwa matasa ne ke shekaru ashirin zuwa shekaru talatin da tara me yasa abin ya fi shahuwar matasa eh haka ne duniya ma kamar ce ma afirka ma matasa sun yi kowa yawa eh, mu kamar in ce niger matasa sun yi samun irin wannan matsaloli kamar yadda na gaya maka ne rishin aiki da doka tukin mota kasan matashi matashi ne sai ta gudu da motoci ana son gaugawa kuma cikin wa'ana mu Niger akwai matsala wadda muka yi nazari muka gani shekarun baya eh, tukin mota yayin da ma ake ba da lasisin tukin mota akwai matsala ko rauni saboda abin ya zama harkar kasuwanci mutum ya kware bai kware ba in ya zo rin jaraba in ya ba da kuɗi sai a ba shi lasisin tukin mota to da yawa shine kawo matsala mutum bai je makaranta ba ta koyon tukin mota ya ba da kuɗi a dota hanya a samu mishi lasisi kenan ka san dai ba durowa ba ne tunda bai je ya yi karatun tukin mota. Shin kana ganin akwai wata rawa da gwamnati da kuma jama'a ƙasa ya kamata su haka domin shawo kan wannan matsala ko kuma kawo ƙarshen shi kwata-kwata? Eh gwamnati ita adda nauyin taka rawa abubuwan ga su sake in ta yi niyya kuma za su sakewa don saboda can wajen lakwal na tukin mota kamar yanzu Nijar duka masu koya ma mutane yawancin duka masu koya ma tukin mota cikin makaranta auto ekwalin nan yawancin su duka su ma ba su yi karatun karantar da tukin mota dole sai gwamnati ya sa hannu ya aika mutane inda ada kwai makaranta mai koya ma masu koya ma motoci su koya musu yayin da ake koya mutane tukin mota malam muhammadu gamakin mun gode mun maka insha Carvallo.